wai kai annabi kyautatawa wai kai annabi karamci baiwa tafin alheri kyautayi babu wanda ya kai shi kullum sifofinsa kenan da na masa zarangwana goshinsa fes fuskarsa tas hancinsa tas gaken haƙora da ras gemansa ya cika laulabi ya yi kyau ba kama da na nabin sarai kyallinsa na haska ka in ya murmushi ga kyan shirya ga kalan lebansa jazir ga idansa gada gada tamkar farin nono fari na su kal bakin su kirin kiransa sallallahu alaihi wasallam alan kwashi gashin muhammadu ya fi izga ya fi jawas ka tsaho kyalli da shi walwalin fuskarsa ya fi matsokaci harshensa jafarcansa ja da fari kamar zinariya naman jikinsa a ɗaure shi ko yana dire bi zankale a tsaho ba bai yi dikis-dikis a dirinsa ba maganarsa tamkar yayyafin da yake zuba lafazinsa ya fi zuma kadan ya fi da shi kyawunsa shine kai kyau gare shi ga dukkan ka fidda dukkan kyau ga shi dan abdu baban fadima na khadija babu kamar ya kai shugaba ja gaba kukurba marar tamka sha maki a babban fada taskira asiran zati ma'ajin amanar allo magaga sirrin kudura na bubakar dan adana na mustafa maje isra'i zuwa karshen kirarin da duniya ta sanni da shi da yawa suka ɗauki samfur daga gare ni na kwaikwayon yadda ake wasa ma'aiki duk da baka isa ka wasa shi yadda yake ba sai dai kai iya yadda kake uzurar rasulallahi in kasar fi wasu fifa inna jabala kullum yusufa tallahi lau zallar lisanu wa zallar kullum kalamul zallai ka tubu maka ba. Uh, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yan uwana musulmi masu kallo masu saurare na da wannan lokaci uh, wannan bidiyo na ga da dama mutane suna neman su rudu da shi bisa da yake kasan mutane na fama da jahilci so da dama akan siyasantar da addini ko kuma a juya fuskokin wasu abu ko kuma a yi amfani da wasu kalamai ko kuma wasu dabarbaru don a yaudari jahilai saboda a wawantar da hankulan jahilai kan abin da mutum yake yada wani falla a kar a manta ba yadda za a yi mutumin da yake maballaci ya yadda cewa ɓanna yake a idan muka duba irin wannan salo da Abdul ya ɗauka ta yaban annaba a nan wajen da mutane ke cewa a ce mai irin wannan ɗabi'an ne za a ce ya zagi manzo Allah har yanzu wasu suna nan suna shakka game da abin da shi ake tuhuma wannan mutumin da shi sun manta cewa shi mabannaci ba fa zai fito ya ce shi mabannaci ba ne a lokacin da yake banna zai rika nuna maka cewa shi ya fi kowa ma nagarta hasali ma yafi kowa kawo kawo gyara irin wannan matsalar ba bakuwa bace fir'auna ma ya wata. wanda ya je karanta alqur'ani ya bibiya abin da qur'ani yake kawa na abin da ya shafi fir'auna zamu ga cewa akwai ayar da Allah subhanahu wataala yake cewa <clears throat> wa qala fir'aunu zaruni aqtulu musa falyad'u rabbah inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardi al fasad وقال موسى إني أست بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب idan muka duba anan fir'auna yayi da'awar cewa zai kashe annabi Musa ya kira ubangijinsa in ya isa sannan a dalilin da yasa ya ce zai kashe annabi Musa ya ce inni uridu inni akhafu an yubaddila dinakum ina tsoron annabi Musa ya canza addinin ku ko kuma ya bayyana fasadi a doron kasa wannan yake nuna maka cewa mabannaci ba sai ya fito ya ce shi mabannaci bane yana iya amfani da lafaza da wasu abubuwa wanda zai iya jan hankali nan fir'aun ya amfani da lafazi ta gyara da kuma ƙoƙarin amintar da mutanensa daga sharin annabi Musa kamar yadda yake faɗa domin ya wawantar da hankalin mabiyansa ya tunanin cewa shi ke kan gaskiya Allah ya ce wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihuna to anan wajen maganar da Abdul Jabbar ya faɗa a nan ta yaban Annabi abin mamaki zuwa ga wayanda suke yada wannan bidiyon bayan abin da ya biyo baya da hukunci da aka yanke masa shine sun yadda cewa sun ba da aminci da shi Abdul Jabbar bai zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda wannan yaban da ya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam amma da kanshi Abdul Jabbar din da ire-irensa da sa suka fito suka zazzagi sahabbai suka jingina ma sahabbai kalmomin da bai dace ba kuma suka dafsabta masahabbai kiyayyen ahlul baiti da annabin kuka yadda amma a nan wajen kuna so mu mu yadda da yabansa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bisa wannan yaudarar da ake amfani da ita saboda awawantar da hankulan jahili har ma wani yana tantama dan wani ya faɗa haka kafirai nawa ne aka samu suka yabi annabi bare yaudara bare yabo irin wannan ta yaudara da ake samun wasu su yi ire-irensa nawa suka yi idan yabo ne kaɗai. zai baka daman a karbi imaninka ba wai magana bane ta nagartanka a matsayinka na wato ainihin mutumin kirki wanda ya zama salihin bayi da sai mu ce abu ɗalibin ya riga ka abu ɗalib ya riga ka kuma wannan ɗin bai shigar da shi musulunci ba bai sa ya kubuta ba saboda rashin bin annabi sallallahu alaihi da bai yi ba ta fuskan imani da shi shi yasa zamu ga shi abu ɗalib ɗin malamai suna hakaituwa yana cewa raditu bi anna dina muhammadin min khairil adiyanil bariyati dina yace wallahi la yasilu ilayka bi jami'ihim hatta wasalu fi turabi dafina yake cewa na yadda addinin annabi ya fi kowane addini tsarki wallahi ba wanda za su iya zuwa su cutar da annabi muddan ina raye idan muka duba a nan wajen wannan kalma ta Abu Talib ta tsiratar da shi ya shigar da shi addinin musulunci sannan kafin shi ya yabi annabi masu yaban annabin nawa aka samu wanda su yi ka yabi Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba su ba hanya irin tashi ba ko so suke su gaya su wawantar da tunanin mu kan cewa a shi yafi kowa ganewa ne fazazi yana daga cikin ɗaya daga cikin wa'inda suka yi nisa wajen yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hatta a inda yake faɗa a cikin baitin su yake cewa a fi rasuli man bil hashimi yushabbahu rasulun karimun ma a sakatu rabbahu irin wa'innan duka suna daga cikin yaban da aka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ala kulli fannin faddala Allahu fannahu bi an har dai zuwa dai karshen baituttuka da sauransu Abdullahi Gwandu yana daga cikin mutanen da suka yi manzo Allah amma ba su tafarki irin ta Abdul Jabbar ba a inda yake cewa bihamdillahi abda'u ma aqulu ala ni amin alaina la tazulu ala khairil wara salawati rabbi shafi'il khalqi idhalat huburu rijalullahi ansarur rasuli huwa dirgam rijalullahi ansarul ansarur rasuli waddir gama summa humushi shiguluhum kada uru usal kufri kadan bi asyafin taqulu laha nusul duk wannan yabo ne waɗanda aka samu magabata sun yi masu ilimi amma ba su bi tafarkin da ya bi wajen aibanta yanzu hatta a cikin wannan ɗin yaban da ya na minti ɗaya da wajen arba'in akwai kuskure a cikin ta domin daga ciki ya ce gemun manzan Allah salasalan kyakkyawa ne bai kama da tabin surai ba domin wannan kawo akasin abu mai kyau wajen yaban wani baya nuna fasahaka da balagarka baya nuna kai fasihi ne kamar misali idan mutum mai balaga ne kuma fasihi ne ba zai kawo irin wannan zancen a irin su yaƙi ya ce ka mai kyau ne ba kamar ta bunsuru ba domin kawo kalman bunsurun yana daɗa kawo wani rauni cikin yaban misali kamar ka zo ka ce sarki kai ba ba azzalimi bane sarki kai ba maci amana bane sarki kai ba maha'inci ba ne kalmomin nan an yarda da su yabo ne amma ba su cika fasaha su bata kai fasaha ba madadin ka ce sarki kai ba azzali bane sai ka ce sarki kai adili ne sarki kai ba maci amana bane sai ka ce sarki mai amana ne misali amma ka zo ka ce gemun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kamar ta bunsurai ba to me ka maganan bunsuru idan zaka yi ba annabin ka yabe shi da dukkan sifofin kyawawa ba tare da ka kawo kishiyar ba wannan ya fi nuna cewa kai fasihi ne ka san ban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan <clears throat> ire-iren wa'annan matsaloli na faɗa na ƙara faɗa ina yawan faɗa ba fa shi bane musamman irin su makari dan ga ya sake yin wani rubutu ɗazu kan cewa akwai da za a cire kungiyanci wannan ina wajjaha wannan abin zuwa ga farfesa Ibrahim Makari da yake cewa da za a cire ƙungiyanci da an zauna lafiya su suna tunanin cewa in an ce kungiyanci tunani suke shine sai wa'inda suka kafa kungiya kamar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna Josko Kaduna shine fa in an ce kungiyanci su suke fara zuwa gare shi fa kungiyanci ko ta'assubanci ko wani abu makamancin wannan baya nufin ga wasu mutane da suka kafa kungiya yana nufin abin da wani ya kudurta a kai kuma ni na faɗa na kalubalance su ko a karatuttukan nan kwanaki da karatun baya na yi wannan magana ina sake maita, ba wani ɗan kungiya ɗan kungiya da ya wuce su domin sun fi kowa nuna kungiyanci kan lamarinsu don idan mutum ɗaya ya fito ya kuskure a cikinsu za ga an tare an rufa masa amma in wani ne namu za ga an fito an masa raddi mu kuma za mu gaya maka cewa mu ba mu da kungiyanci mutane nawa ne a cikin malaman sunna suka yi fitan kafa aka yi ma juna raddi kwanan nan an samu raddi tsakanin malam Idris Bauchi da sauran malamai da sauran ire-iren mu wa'inda aka zo aka ta samun samun sabari ya nuna maka cewa ba ma kungiyanci duk wanda ya fitan kafa za a yi ma juna raddi amma nan aka samu alkarmawi ya fito yi wasu fatoyi wanda duka ya sa a littafan malikiya da sauran littafan shari'o'i ma duka ba a samu mutum ɗaya cikin ku ba kai makara ka fito ka wato ainihin gyaci gyaran sa ba kuma tare da ka san wannan abin kuskure ne ba wani malami cikin su wanda ya fito yi gyara ka gaya min guda ɗaya daga cikin malaman su wa'inda in wani ya fitan kafa akan samu wani ya fito mai gyara ko ya mai martani a gaya min guda ɗaya tsakanin mu da su suwa suke kungiyanci tsaya makar wannan maganar da ya faɗa magana ce wacce take gaba ɗaya magana in ka ɗauke ta ka kaf kan ma'auni yana dira ne zuwa ga wato ainihin wato zuwa gare shi musamman ma shi kasatan musamman shi to saboda haka irin wa'annan matsaloli suna da yawa na faɗa na ce a shi da ya fito wancan maganan muna ƙara maimaita masa kan cewa ya ce siyasa ce shine na kawo mishi wasu mutane guda biyu duk da akwai su Ishaq bin Najih da sauran wa'inda aka samu a bangaren abin da ya shafi ilmomi na hadisi da suka shiga suka kutse wajen kirkirowa da irin abubuwa dai da sauransu wanda suka shafi abin da ya shafi wanda aka kashe su aka yanke musu hukuncin kisa da yake ci amfani da siyasa na ka akwai Muhammad bin Sa'id Maslub wanda ya kirkira hadisin ana khatimin ana ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di ni ne cika maka annabi ba ba ba annabi bayana illa ayyasha Allah wato sai in Allah ya so kaga wannan hadisin Muhammad Sa'id Maslub ya kirkiri wannan hadisi wanda Abu Ja'far al-Mansur ya kashe shi daga cikin duk takarorin Abdul Jabbar ne akwai irin su Abdul Karim bin Abdul Auja malamai suka yi kokari malaman da suka yi kokari wajen tace wa'annan ƙarerin da aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin su ne fa Abdul Jabbar yake rushewa wanda shi wannan Abdul Karim bin Abdul Auja sai da ya kirkira hadisi guda dubu hudu wanda a cikin hadisin guda dubu hudu da ya kirkira sai da ya halatta haram sannan ya halatta wato ainihin haram ya halatta haram ya halatta wato ainihin haram da sauran abubuwa makamantan wannan akwai hadisai wanda ire-iren su suka kirkira sun kai guda dubu goma sha hudu duk aikin nan malamai da suka tsaya suka yi suka tace shi amma irin su yau Abdul Jabbar ya fito yana zagi yana cin mutuncin su sannan wani ya fito ya zo ce mana ai siyasa ce ko wani a'a idan zaka fito fili ka fito fili ba maganar rubutu zaka je ka make kana yi ba a'a muna jira ka fito ka leƙo kai magana ba wai kuma in zaka yi maganar kare a'a fito kai magana dare ka fito sahar da gaske sannan sai mu san da wani irin wato ainihin wato lahaja za mu maka magana da wani irin lahaja za mu maka magana wannan ita ce jawabin eh saboda haka masu ruduwa da wannan bidiyo su ji tsoron Allah ba zai taba zama hujja ba muna kuma nan muna jiran kowane dan iska da zai fito kuma shi da ya faɗa cewa ya yarda zai mutuwa irin ta girma kamar da shi ya faɗa a kotu dan Allah in dai da gaskiya kan mutuwan nan kar a saki a ɗaukaka ƙara idan ko aka ɗaukaka ƙara ya nuna abin da ya faɗa a kotu ƙarya yake kar a ɗaukaka kara a bar hukuncin a haka ya yadda ya karɓi hukuncin ya yi mutuwan girman kamar yadda yake faɗa kuma cewa zai je gaban Allah a matsayin mutum mai karamci mun yadda in har da gaske yake karɓi wannan hukuncin dan Allah ka su ɗauka kara in an ce kuma za a ɗaukaka kara ya hana wannan ita ce abin da muke kalubalantar su kai Allah ta'ala ya mana tawfiki ya datar da mu assalamu alaikum warahmatullahi